salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi haqa qadrihi wa midari lazim wa bat yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to alhamdulillahi wannan sako ne wanda nake so zan isar wa duniya akan abubuwa da suke faruwa tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin ahli sunnati wal jama'a na kirki da ahli sunnati wal jama'a na bogi wato ina nufin bangaren salafiya da bangaren mu yan dariƙa musamman wanda suke fayar da shi Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu a kwanakin nan akwai abubuwa da suke ta je ka dawo na abun da ya shafi tsakanin muƙabala tsakanin malam barhama gombe wato barhama adamu da manda da kuma mai kanci juna da ni da malam sani alkanawi to a gurguje a takaice abin da ya faru malam anas muhammad wanda suke tare da malam alkanawi da malam kakisu sai suke cewa sun karbi muƙabalar. ba za Barahama ba zai yi mukabala da usman mai dubun isa ba da su za a yi muƙabala malaman salaf kenan ni kuma da na ga wannan bidiyo sai na ce to ni ma na karɓi malam barhama kamar yadda suka karɓi malam usman mai dubun isa to na nemi mu zauna mai muƙabala da malam anas to sai malam alkanawi ya kira muƙabala ya ce in zo mu tattauna mun tattauna a feji na isha fm to bayan mun tattauna a ranar nake tambayansa anas shi ne zai zo a yi muƙabala da shi kamar yadda suka faɗa a wannan bidiyo wanda insha Allahu nan gaba kaɗan za mu yi shiri na musamman mu sa wannan bidiyo duk da dai mun san cewa duniya ta gan shi cewa malam anas shi zai tinkari muƙabalar shi kaɗai ko da kuwa da sharu ibrahim misali ne saboda rashin kunya da yake allah bai muku kunya ba su dama sun gaji rashin kunya sharu ibrahim misali radiyallahu ta'ala anhu ai ko shekarunsa ya kai a girmama shi balle sharu ibrahim sale shehu ne na duk duniya amma da rashin kunya wai shi kakinsu ko kuma kakinsu yake cewa wai anas ya ishi ko sharu ibrahim sale ne na ce to gani idan an ɗauke ni an haɗa ni da sharu ibrahim sale kamar ka dauko babu ne da akwai haka abun yake babu ne da akwai in ka ɗauko ni ka ɗauko sharu ibrahim sale babu ne da akwai wannan haka abun yake haƙiƙan lamari kenan to ni a matsayina na zero ba komi ba na fito na ce Anas ɗin da aka je zai tinkari Sharu Ibrahim Sali ya zo mu fara a ranar sai Anas ya iya zo sai Alkanabi ya zo amma a ranar Anas ya bugo waya yake cewa ya ba da rana wanda duk duniya ta ji a wannan ranar a cikin wannan program da aka yi cewa ya ba da ranar laraba jiya kenan wanda zai zama a hudu ga wata ne jiya laraba ba na wannan zai zama wato jiya laraba zai zamanto uku ga watan bakwai shekara ta 2024 ya ce za mu yi muƙabala kuma har ya ba da maudu'i ga ma maudu'in da ya bayar a cikin tafsirin da tafsir na Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anu ƙarƙashin suratu tahrimi aya ta ƙarshe shi da kansa ya bada maudu'i yake cewa za mu yi muƙabala ranar laraba in ji shi in ji shanas za mu yi muƙabala ranar laraba kuma ga maudu'i ya bayar wanda za mu tattauna a kai ga maudu'in kamar yadda ya kawo shi zan karanta shi a cikin tafsirin shi Ibrahim yake cewa fa isa abuhu haqiqatan huwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama li hadha alqurbi ma kana bainahuma nabiyyun wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam bi ummihi fil jannati adatuna nanu at-tazwij yasbiqul walada walakin hadha alwaladu wulida qabla an zawaje abuhu bi ummihi wannan shine maudu'in da mala Anas ya kawo a cikin firiyadi tafsir na shi Ibrahim ni kuma na ce na amsa ya zo za mu zauna za mu tattauna a kan wannan magana da ya kawo na ce amma kar ya manta akwai maudu'i guda uku da ya bayar a ran da ya ce yana tinkarin malam barhama adamu da manda amma da ya kawo wannan ɗin ma na ce na karɓa ran laraba mu haɗu mu tattauna da shi Abin mamaki ran lahadi aka yi wancan ranar litinin na kira shi mun yi yake kusan minti tara muna waya da shi akan ya maganar muƙabalan mu daga ƙarshe a ranar ya fara nuna mun zai gudu ba za a yi ba wai ba zai yi muƙabala da ni ba sai na zauna da alkanawi mun gama sannan yanzu in zauna da shi shine sharaɗinsa na ce a'a ai alkanawi na yadda za mu zauna da shi maudu'an da alkanawi ya kawo na ce na karɓa za mu zauna kai dai anas da aka ce za ka iya tinkanin sharu ibrahim sale ina so mu fara da kai in mun gama sannan a je kan alkanabi saboda haka ce mar mu zauna ya ce to sai sun yi shawari tun da ce mu sai sun yi shawari ranar litinin bayan magariba akan zai kira ni har ma nake ce mar to in ya kira zai iya yiwa ya samu mun shiga wazifa saboda haka ba lalle ya same ni a lokacin ba sai daga baya har ma yake mun rahan cewa ai kaga ma ba mamaki tattaunawa idan an fahimci juna in bar wazifa wannan ya faɗi wannan Ina kuma da rekodin na wannan wayar na yi dariya na ce masa to ai in bai bar nasa bai kamata ya tunanin zan bar nawa ba tun daga ranar da ina jiran wayarsa bai yi min waya ba ranar talata na sake kiransa bayan magariba miss call biyu bai ɗauka ba na hau kan whatsapp ɗinsa na yi mar murya voice note bai respond ba na sake mar rubutu washe gari ranar laraba da safe ba amsa ƙarshe na kira su masu isha fm na ce su tuntuɓa mun mala anas yau ne fa muƙabalan nan anas ya gudu ne ya ga yadda na riƙewa mai gidansa ko malaminsa alkanawi wuya ya rasa yadda zai ya ƙwaci kansa saboda haka ya kasa zuwa mu tattauna wai wanda zai iya tinkarin sharu ibrahim sali dan rashin kunya yanzu na nemi shi ya kasa zuwa to ina wannan bidiyo ne saboda haka duniya ta ji muna nan akan bakar mu ina nan akan bakata anas ya fito mu gama da shi sannan mu tafi kan alkanabi shi da aka ce zai iya yi da sharu ibrahim sale gudun me yake yi saboda haka maudu'in da ya bayar yanzu na karanta shi a cikin littafin tafsirin shi ibrahim radiyallahu ta'ala anu fi riyadi tafsir saboda haka ina jaddar kiran anas ya zo shi mai mukabala da shi shi ibrahim ba tsaran su bane rashin kunya ne da bushewan ido da tsageranci da rashin albarka yasa suke taba shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to maudu'insa ya zo za mu yi kuma idan mun yi zan ƙalubalance shi akan annabi isa ɗin akan abin da ibnu taimiyya ya faɗa akan matsayin manzon allah sallallahu alaihi wasallama na asa an yi saka karbuka mahmuda wanda ibnu taimiyya yake cewa wannan muƙami muƙami ne na annabi isa annabi annabi isa ne yayi jinkiri yasa annabi bai samu yasa yasa annabi isa bai samu wannan mukami ba kaga wannan yana tuhumar Allah shi ibnu taymiya kenan sannan kuma yana kaskantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin da Allah ya ba manzon Allah to zan balanci Anas da duk wani basalafin da yake ganin zai iya kare wannan maganar da sauran dukkan maganganun da alkanabi ya kawo wanda ya kawo su akwai kuma maganganu na malamansa a cikin littattafansu wanda suke daidai da irin maganganun da ya kawo cewa shehu ya faɗa wasu maganganun ma sun haura maganganun da shehu ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu saboda haka ina sauraron Anas ya zo za mu yi muƙabala ban janye ba kuma duniya ta ji kamar yadda na faɗa yanzu guduwa yi ya ƙi yadda ya zo mu zauna kuma ya ce ko kuma alkanawi da kakinsu ya ce zai iya tinkara sharu Ibrahim Sale sai ga abin mamaki ni na zo ina neman sa ya kasa to ban janye ba kuma duk wanda Anas ya sake tinkaransa da sunan su mukabala, a gaya mar cewa ya dawo tukunna ya zo ya tinkari wanda ya yi wa alƙawarin za su yi mukabala su gama sannan ya tinkari wani kada ya yi wa wani rashin kunya daga yau da ya ce ma ku yi ka ce haba kai da ka gudu ka gudu wa muƙabalan da ka sa mata rana ka sa maudu'i wace mukabalar za a yi da kai idan kana so a yi muƙabala da kai ka koma a yi waccan da kai idan ka yi da wancan wanda kai alƙawarin za ka yi da shi sannan ka dawo mu yi da kai daga daga yau kar ana sai sake tinkarin wani ba shi da kunya jahilai ne sun san ba za su iya kare abun da suke faɗa ba shi yasa ba za su iya tinkarin mu ba in mun gama da shi alkanawi ma muna nan bayan mun gama alkanawin kakin su ma in zai shigo ya shigo wallahi duk za mu iya in Allah ya yarda da ƙarfin Allah da mu'ujizar manzan Allah da karama shi Tijani da karama shi Ibrahim wallahi waɗannan kam za mu iya da su saboda haka muna sauraron Anas ya zo mu shirya mu yi wannan muƙabala ba mu janye ba da fatan wannan sako zai isar masa har kunnensa da shi da dukkan waɗanda suke zugo shi suna turo shi akan ayi muƙabala wannan sako ne na musamman saboda haka assalamu bayan na yi bidiyo a zube fi minti biyar cikin nasara da Allah yake bamu akan makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su alkanawi bayan na gama sai ka kira ta wasa alkanawi ya kira ne wai saboda rashin kunya wai alkanawi zai mun nasiha guda uku nasiha da ya fara ta farko wai in ji tsoron Allah yanzu dan Allah in ba lalacewar al'amura ba da lalacewar rayuwa yanzu alkanawi kai ne za ka kalle ni ka kalli idona ka ce in ji tsoron Allah yanzu akwai maha'inta marasa jin tsoron Allah irin ba wahabiyya irin kama alhamdulillah nasarar da nake faɗi shine na ƙalubalanci Anas na ƙalubalanci alkanawi alhamdulillah yanzu saboda firgici da tashin hankali da suke ciki yanzu nan sai ya ne ya ce ya gani life. wai yana ce mun zai karanta mun wani wuri cikin jawahirin ma'ani in ji irin abun da ake faɗi na ɓarna na Na nake ce masa haba alkanawi wannan abun kunyan ina za ka je da shi mu je mana duniya a haska mu kamar yadda aka haska mu ranar lahadi na rike ma wuya ka kasa ƙwacewa. kowa ya ga abun da aka yi na rike ma wuya ranar ladi ka kasa ƙwacewa? na ce a kira anas anas ya kira waya duk duniya ta ji ya ce ya ba da rana ranar laraba jiya kenan uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin shi da kansa ya kira anas ɗin ya ba da lokaci duk duniya ta ji kuma ya ba da maudu'i kuma na karanta maudu'in ma ɗazu na nemi anas a waya muka yi magana da shi ya ce mun sai ya yi shawara daga nan bai kuma kira na ba sannan na kuma kiransa ya ɗaukan waya na kuma masa magana ta wasa ya iya ɗauka ya gudu wa zama da ni ko da kuke cewa Anas zai iya tinkarar sharu Ibrahim sali shi kaɗai za ku haɗa shi da sharu Ibrahim sali ya ishe shi wai yanzu sai gani wanda suna na babu in ka haɗa ni da sharu Ibrahim sali amma na nemi Anas ya gudu wai abun kunya yanzu alkarami ka dawo kana kira na ta private na yadda ka kira ni amma mu je mu haɗu a platform ko na isha ɗin ne mu je mu haɗu da kai duniya ta haska mu ka tambayi duk abin da kake so daga jawahirul ma'ani yayi ƙasa amma abin kunya ka zo kana kira na ta private kuma kar ka sake kira na ta private in ka isa mu haɗu a filin daga inda duniya za ta gamu wai har kana cewa sai amin kake yi wai har kana cewa wa yanzu ba ku da lokaci na eh da na fi ƙarfin ku ba da na fi ƙarfin ku ba ku da lokaci na in kuma ban fi ƙarfin ku ba Anas ya zo ya tattauna da ni akan maudu'in da ya bayar a cikin firiya da ta da shi amma anas ɗin nan zan nana ta duniya tana kallo tana ji anas ɗin nan shi ya kira a waya ana ji shi ya ba da ranar laraba shi ya ba da maudu'i kuma ni na sake kiransa a waya ran litinin na kira shi ran talata na yi magana ta wasu da shi ranar laraba ina yake matsorata maƙaryata maha'inta wai amma duk wanda rashin kunyan na nan idan da kuna taka malamanmu wanda sun shagala da Allah sun shiga cikin lamarin Allah ba sa ma ganin ku balle su ga abin da kuke yi su kyale ku to ina gaya muku karen bana maganin zomon bara wallahi muna daidai da ku wai kana cewa kana jin tausayina in ka tausaya mun Allah tsine maka in ka tausaya mun Allah tsine maka ni bana tausayin ka saboda haka a shirye nake ka fito mu haɗu a inda duniya za ta nuna mu ba ka lallaba kana kira da ta private din munafurci ba ko bar ku ji wani munafurci duniya ku ji da kyau dan me ba zai kira ni ta inda zai iya rekodin din abin da za mu yi da shi ba saboda in sa duniya a ji me muka yi da shi amma dan munafurci ya zaga yana kira na ta whatsapp abun nan a eh, video eh, abun nan call saboda haka ka ce kana tausayi na Allah tsine maka in ka sake tausayi ni sannan ina jaddadawa wai kana cewa wai ba da lokaci na da na fi karfin ku ba in ba ku fi karfi na ba in ban fi karfin ku ba ku fito mu haɗu a inda muka haɗu ranar ladi da kai duniya ta nuna wannan kenan kuma kar ka sake kira na na girme ka kira ni a waya bari zan isar da wani sako daga Ibn Taymiyyah ko ma ku ji duk wanda ya isa ba wahabiyan duniya ya fito ya kare wannan magana annabi ibn taymiya ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne da a asa an yaba saka rabbuka muqamin mahuda ba ya faɗa a cikin daqaiqut tafsir a juz'i na biyu shafi na 121 yake cewa wata akkarar masihu anil maqamil mahmudin alladhi bihi muhammadu sallallahu alaihi wasallama huwa min irin masih wa ma. yuqarribuhu yuqarribuhu ila Allah salawatullahi alaihim ajma'in Ibn Taymiyyah yake faɗa cewa Annabi Isa ne yayi jinkiri ya zo a makare shi yasa bai samu mukamin nan na mukamin Mahmud ba wannan mukami na mukamul Mahmud mukamin Annabi Isa ne jinkiri yayi bai zo ba ba mukamin Annabi bane wanda ibn taymiya ne ya faɗa saboda haka a zo a mana bayanin wannan bayani Allah ne ya kuskure kenan abu na farko kenan sannan ibn taymiya ya faɗi cewa annabawa suna da zunubi ya faɗi cewa annabawa suna aikata zunubi har ma idan muka duba a cikin ɗari hijira ta yi na ibn al-qayyim ya ce annabawa suna laifi ya kafa hujja da ayan nan ta inna ana laka fata mubina inna ana laka fata mubina li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka ibnu taymiya yake cewa ba annabi ba duk annaba ma suna zunubi kuma ga littafi nan gashi nan mai suna ɗariƙul hijira ta yi littafi ne na ibnul qayyim kowa ya san waye ibnul qayyim a cikin tafiyan wahabiya a cikin tafiyar salafawa ga abin da ibn yake faɗa a cikin littafin yake ƙara ƙarfafan magana ibn taymiya a cikin baiti yake cewa law lam takun at-tawbatu ahabbu al-ashiya'i ilay ilayhi lama asaba bizanbi akrama al-khalqi alayhi wa in ba don tuba shine abun da Allah ya fi so ba da waye mafificin halitta gaba daya da bai aikata zulubi ba in ji mutaimiya in ibn yana zargin manzo Allah mai zunubi na uzu billahi a cikin littafin ku gashi nan ɗari ta yi, tayi ibn qayyim ke tabbatarwa saboda haka kwama tala da kaskantar da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi da ke cikin littafan ku wallahi idan an buɗe su ba za ku sake bude namu ba saboda ka wannan ƙalubale ne muka jeho a je a san yadda za a warware wannan matsalar da ke cikin wannan littafi gashi nan ɗari hijira ta yi. da ibn qayyim ne wanda a cikinsa sa yake tabbatar da wannan magana ta ibn biya saboda haka ba mu da lokacin da zamu ɓata akan ku a yanzu muna da abubuwan yi da lazumomin mu da karance karancen mu na Alƙur'ani. ba irin ku bane zauna gari banda wanda ba ku da aiki sai bibiyar wasu abubuwa da kuke ganin aibi ne na mutane iya aikin ku kenan saboda haka mu za mu zauna za mu yi karatu kuma za mu ciro abubuwa da sharrance-sharrance da ke cikin littattafanku tun da shi kuka zaɓa mu ba shi kuka zaɓa ba mun san da sharrance-sharrance cikin littattafanku amma da yake ba shi ne damuwar ku ba ibadar mu da kuma gyara abin su koma na Allah shi ne damuwar mu ko kuma Allah ya ba ku aiki kun shagara da abubuwan da bayan Allah wanda suka fi ƙarfinku suke yi to abun da yasa ba za mu yi shiru ba dan duniya ta gane sharrin da kuka kunsa ya bi sharrin da kuke cewa muna da shi saboda haka idan har kana da bukata kai alkalami ba munafurci ne da kai da tsoro ba kana kira na ta bayan gida ka fito ka kira ni a fili duniya ta gani ka kira ni mu haɗu da kai ko a isha fm din ne amma wai don baka da kunya wai kana cewa wai baku da lokaci na sannan kuma kana cewa wai tausayi na kuke ji na faɗa in ka sake jin tausayi na Allah tsine maka alkalami ba ku da kunya ba ku da mutunci ba ku da albarka kuna tsammanin abin da kuke yaushe mu suna kyale ku yanzu za mu kyale ku ne banza irin ku yan iska irin ku ba za mu bar ku wallahi mu haɗu da ku a buga in ilimi da ilimin ne a buga mu ba mu alfahari ba mu da ilimi amma ku kan muna da ilimi a kanku to mu haɗu da ko mu buga duniya ta gane waye mai gaskiya duniya ta gane waye makareci shi ibrahim ya girme ku ya girme iyayen ku ya girme ibnu abdul wahab ya girme ibnu taymiya duk ba waye bai duniya shi ibrahim ya girme shi hassada ne da kyashi ya ishe ku akan shi ibrahim ko bayan da kuka yi da shi a Kano kake kai ka san waye shi ibrahim a Kano ka san kuma ina ne waye ya kawo shi ibrahim Kano waliyi ne shehu abdullahi bayero sarki ne waliyi ne shi ya ɗauko shi wa ya kawo shi ba a yi naƙudan uwar izala ba ma balle a yi uwar izala balle ce kuma izala ta haifi izala a lokaci. shehu ibrahim ya zo ya ci duniya gaba ɗaya ba inda shehu ibrahim bai je ba kana hasada kana kyashi na gaba da kai ma sun yi hasada ba abin da suka iya yi ballanta na kai sabon tashe kuma wallahi tallahi in ba ku yi a hankali ba karamar shehu ibrahim radiyallahu ta'ala sai ta kai ku ƙasa kuma za ku ci an faɗa mu mu mun fada za mu sake nanatawa duniya ta je yanzu mu shehu ibrahim ya girmi mu mu kare shi matsayin shehu ibrahim ya girmi mu mu kare shi kamar dai yanzu misali a ce profeso ne ya yi wani rubutu duniya ta yi ca a ce dan firamare zai kare shi ka san ba zai yi ba to shehu ibrahim matsayinsa a wajen mu kamar profeso ne da dan firamare da aka mu shehu ibrahim ya yi girmi mu a wurin mu a ce za mu kare shi amma muka muna kare shi Ibrahim ne don mutuncin mu ba don shi Ibrahim yana da buƙatar mu bashi kariya ba yaushe yake da lokacin ku shehun da bai da wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi fa mallaktuhu zati wa ruhi wa nafsa wa ahli wa awladi wa man bi tamassaka na mallakar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zati na da ruhi na wa mallaktuhu zati wa ruhi wa nafsa wa ahli wa awladi da iyalaina da kuma dukkan jama'ata kai wa man bi ta masaka shi ya ce wanda ya ce nawa ne mana kyautar wa manzan Allah shi wanda ya sallami komi ya miƙa wa manzan Allah wai ku da kuke da bakin da za ku taɓa shi Ibrahim baki duk ƙazanta ku ci mutuncin manzan Allah ku ce annabi mutum ne kamar kowa ku ce yayin manzan Allah ya mutu ne a'udhu billahi ku ce manzan Allah ba a cewa dan albarkan annabi wai yanzu ku ne za ku ku ga duniya ku ne masoya annabi za ku kare annabi har kuna ƙalubalantar 'yan ɗariƙa 'yan ɗariƙan ma 'yan faizan shi ibrahim to ga ku ga kano su malam abbas sadauki sun ishe ku malam abbas sadauki kadai ya ishi wahabiyan kano don ranar naji kana maganarsa a mota ran da kuka yi wannan gayyan tsoron kana cewa wa waɗannan yaran su abbas sadauki abbas sadauki wallahi duk ba wahabiyan kano malam abbas sadauki ya fi ƙarfinsa saboda haka ba abin da za ku iya da mu yana kuma nanatawa duniya ta ji na yi bidiyo ne ɗazu ina gamawa bai fi minti biyar ba sai ga alkarabi matsoraci ya kira ni ta bayan gida inda gaske ne mu koma mu je mu haɗu da shi mana a fili duniya ta haska mu na biyu anas ya sa ranar muƙabala jiya laraba ya bani maudu'i na kira shi a waya mun yi magana daga baya na kira shi ya ki ɗauka na ji ranar laraba ya ke fito matsoratan banza matsoratan wofi wai har ku ne za ku wa duniya wai har kai ne zaka mun nasiya wai kai alkanabi wai kana mun nasiya da abubu wai na farko kana can mun ji tsoron Allah amma baka da kunya wallahi to barin ga ma na yi girmi duk abin da kake ji da shi kuma in tsageranci kake ji da shi duk abin da zaka iya fitowa bakin ka faɗa wallahi bakina zai iya faɗi ai qur'ani Allah ya gaya mana la yuhibbu Allahu al-jara bisu'i min al-qawli illa man zulima Allah baya so a bayyana muku abu sai wanda aka zalunta to wallahi ko me ka faɗa bakina zai biyar mana shi kuma ubangiji ya gaya mana fa ita itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum duk wanda ya ketara muku iyaka Allah ya ce ku ketara mar iyaka daidai da yadda yake to wallahi muna shirye kar ku dauka dadi wallahi ba da bane yanzu mun fito duk tsakiyar ku da rashin kunyan ku muna daidai da ku bari in ma gaskiya wa yana zuga ka baka da kunya mu muna da kunya amma maganin marasa kunya ne irinka wai kana cewa kana jin tausayi na ina ƙara fara in ka ce ka ƙara jin tausayi na Allah tsine maka saboda ka sako ne na isar kuma barin ga ma yanzu muka fara kuma wallahi muna nan mun dauko duk littattafan ku dama muna da su mun san sharre sharrance sharrancen ku abin da yasa ba ma faɗa ba mu da damuwa da ku ne mu muna da aikin yi muna lazimin safe muna lazimin yamma muna karatun alqur'ani muna zikirin juma'a ina muke da lokacin dan iska to amma tun da kun ce littattafan mu ne aikin ku mu ma za mu ɗauko naku mu ci gaba da zuba a shege ka fasa tsora ka wannan sako ne kuma na fara ne Allah ya mana jagora Allah ya fahimtar da gaskiya masu masu arziki su bita Allah ya bayyana ƙarya masu arziki su yasance ta albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkar Shehu Tijani albarkar Shehu Ibrahim ba mu faɗi komai ba ka daina kira na kawai ka fita mu haɗu kai na kai Aisha FM Tunda can kuka yarda da shi a can kuke zuwa ku baje sharrin ku to mu je can mu haɗu da ku kar ka sake kira na private ko ka kira ni ba zan saurare ka ba don ban da lokacinka na fi ƙarfinka na girme ka na girme duk wani ɗan izala ya kira ni private mu je mu haɗu da shi a filin daga kar ka sake kira na ta private matsoracin banza matsoracin wafi ka kira ni mana mu je mu haɗu da kai a platform ɗin abin nan isha fm kana kira na ta bayan gida kana kira na ta bayan gida wai kana jawo mu waɗansu maganganu a jawahirul ma'adin jawahirul ma'anin nan da kake ganin sa ya fi shekara 150 a Kano oraka dan iska dan uwanka lawan tramod da yace zai karanta jawahirul ma'ani kana gani yadda Sheikh Malam Abbas Sadauki Allah kara mar yarda da girma ya sa shi a gaba kai kana kallo ai wai zai karanta jawahirul ma'ani zai karanta ah, eh uqudud durriya sai mara abbas sadauki ya sa shi a gaba ai kana ga yadda mara abbas sadauki ya rike marna ya rasa inda zai sa kansa to wallahi mara abbas sadauki a kano kadai ya ishe ku mara abbas sadauki kadai ya ishe ku saboda haka yasa ma kake jin tsoron sa har rana a mota kana cewa wai waɗannan yaran su mara abbas sadauki ilimi ba maganar yaro kawai ilimi ilimi ne abdullahi ibn abbas Allah kara masa yadda har annabi ya bar duniya shekararsa goma sha biyar ne amma kuma shi ne turjumanin qur'an haka annabi ya gaya ba. saboda haka a bar sadauki ma ya ishe ka saboda haka ka bi a hankali Allah ce mu Allah ba mu lafiya Allah ba mu zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh